Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Lahadi 23 ga watan Janairu na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Shugaba na biyu mafi iko a Sudan ya gana da ministan tsaron kasar Habasha a jiya Asabar a wata ziyarar da ba kasafai aka saba gani ba a birnin Addis Ababa daga wani jami'in Khartoum wadda ta zo cikin tashe-tashen hankula akan iyaka in ji jama'ai. Muhammad Hamdan Daglo wanda aka fi sani da Hemeti wanda shine na biyu a majalisar mulkin Sudan zai kasance a kasar Habasha na tsawon kwanaki biyu domin gana da jami'an Habasha da dama in ji kamfanin dillancin labaran Sudan suna. Sanarwar da majalisar mulkin Sudan ta fitar ta ce ministan tsaron Habasha Abraham Bele ya gana da shi a filin jirgin saman Addis Ababa. Har ila ya samu tarba daga manyan jami'an gwamnatin Habasha da hukumomin leƙen asiri in ji shi. Daglo shine shugaban runduna ta musamman ta RSF wani rukunin da ake tsoro kuma mai ƙarfi da ake zargi da aikata ta'asa a yankin yammacin dafur. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya faɗi jiya Asabar cewa ya baiwa ƙasashen yankin Baltic da suka haɗa da ƙasar Estonia da Latvia da Lithuania izinin aika da na'urar kakkaɓo makamai masu linzami da Amurka ta kera zuwa Ukraine. Matakin da ke zuwa a daidai lokacin da Ukraine ke ci gaba da samun tashin hankali da makwabciyarta Rasha. Na hanzarta kuma na ba da izini kuma mun ba da cikakken goyon bayan canza wurin kayan aikin tsaro na kasashen neto daga estonia da latvia da kuma lithuania zuwa ukraine don ba ta dama kare kanta daga cin zarafin rasha ba tare da wani dalili ba in ji blinken a cikin wani sako da aka fi a shafin twitter Blinken ya kuma gode tsaffin mambobin jamhuriyar Soviet ko mambobin NATO a yanzu, saboda dogon lokaci da goyon bayan da suke baiwa Ukraine. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban hafsan sojin ruwan Jamus ya sauka daga mukaminsa jiya Asabar, bayan ya sha suka kan cewa shugaban Rasha Vladimir Putin ya cancanci girmamawa kuma Ukraine ba za ta taɓa samun nasarar kwace Kirimiya daga Moscow ba. Mataimakin Admiral K.H.M. Schombach ya ce na ne ministan tsaro Christine Lambert da ta amince da murabis dina wanda zai fara cikin gaggawa. Ministan ta amince da bukatar Schombach ya bayyana haka ne a wani taron tattaunawa da aka yi a Indiya ranar Juma'a, kuma an kafe hoton bidiyon a shafin sada zumunta. Kalaman na zuwa ne a daidai lokacin da Rasha tara dabban sojoji akan iyakokin Ukraine. Yunkurin diflomasiya ya mayar da hankali ne kan hana ta'addanci. Rasha ta musanta cewa tana shirin mamaye Ukraine. Daga ƙarshe adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da jiragen yakin ƙawancen da Saudiya ke jagoranta suka kai a wani gidan yari da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawayen hutu na Yaman. Ya haura zuwa ƙalla 82 da ake tsare da su. kamar yadda 'yan tawayen da wata kungiyar agaji suka sanar a jiya asabar a halin da ake ciki dai an daina amfani da kafar yanar gizo a ƙasa mafi talauci cikin ƙasashen larabawa yayin da dakarun rundunar ƙawancen ke ci gaba da kai hare-hare ta sama a sana babban birnin ƙasar da ke hannun 'yan tawaye da sauran wurare. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba shirin BOA Hausa. Kasuwa a ƙasashen ya take, kasuwa a kasar To jama'a masu sararwa assalamu alaikum barkamu da warhaka baban jibrin ne ke salama da ku a wani sabon shirin kasuwa a kai maki dole wanda ke zuwa maku daga kasuwan mile 12 da ke tsakiyar birnin lagos shi da wannan kasuwa na kayan gwari ne da ake kawowa daga ciki da wajen najeriya tare kuma nike da shugaban wannan kasuwa kamar da za ku ji daga bakinsa sunana shehu usman chairman kasuwar Apef international market lagos to wannan kasuwa da yake mu ma zuwa muka yi kamar yadda muka sani ba mu ne muka bata ba iyayen iyayen mai suka kafa wannan kasuwa wanda an kafa wannan ta fara ne sun daga can iddo kusan shekara arba'in kenan da iddo ne aka fara yin wannan kasuwa aka fara kasuwanci da abin ya haɓaka kamar yadda masu bayani suke bayani kasuwancin ya zo har bakin titin indo lokacin shugaban tsohon shugaban ƙasar najeriya a olusegun obasanjo zai wuce har wannan kayayyakin gwari suka haddasa hulɗar kasa wucewa to daga bayan nemi shugabannin kasuwanni a wannan lokaci da yana son ganin su a zodon barak ya kuma je a cikin limana ya ce musu wannan kasuwa ku ko kuma wannan kasuwancin naku ya haɓaka a Lagos ya kamata ku yi tunanin duba wani guri da yake da girma fiye da wannan guri alabashi sai mu gwamnati mu samu ku hannu a za'a gurin da ya dace da kuku daga wannan kasuwanci to cikin ikon Allah kuma su wa'annan iyaye namu hukumanci kakanni suka taho suka dinga duba wuraren da ya kamata a yi kasuwanci allah ya kaddara cewa a nan maltef wannan kasuwa ta kasance a wannan lokaci ne suka gano wannan wuri suka gaya wa shugaban shugaban kasa olusegun obasanjo a wannan lokaci kai masa bayanin sun ga wuri kuma aka turo jami'an tsaro suka zo aka duba wannan guri aka ce tufin na haka ne yanzu ku je ku nema guri ku gyara shi a ci gaba da kasuwanci to kuma haka aka yi aka zo aka dinga noman wannan guri lokacin daji ne ba komi ciki daga birai sai macijai sai zakuna da take wannan unguwa to cikin ikon allah zuwa mutanen mu kuma allah ya albarkaci wurin ya zama kasuwa babba yanzu kuma gashi nan ta zama international market wanda kayayyaki daga ko'ina a najeriya ba ma najeriya kadai ba ana kawo kaya daga burkina faso ana kawo kaya daga ghana ana kawo kaya daga cameroon ana kawo kaya daga benin republic duka kayan gwara ana kawowa wannan kasuwa mai albarka musamman daga arewacin najeriya irin kano kaduna a saboci dukkan arewa gaba daya ko ina da ka sani ba inda ba zuwa da kaya nan martef lokacin kayan arewa ya zo kamar yanzu muke cikin lokacin rani kayan arewa ne mafi yawa ake zuwa daga wurare daban-daban daga arewacin kasar nan sannan kuma idan a koma lokacin ruwa kaya zai dinga zuwa daga nan abekuta irin su odo ba irin su oyo duka kasashen yarba su ma kayan su ina zuwa wannan kasuwa a afirka mu na west africa babu inda yake hidima ko kuma harkokin kayan gwari da ya fi wannan kasuwa ta mu ta market ta nasarar market domin a nan ne ake soke tirolin albasa ake soke tirolin eh, eh, tumatir tattasai da albasa duk dai kayan da kasance na lambu to insha allahu munan kasuwar ta martef international market mu daya afirka wasu african country mu na daya ko shugaba zai gaya mana yadda mu'amala take tsakanin ku da ainihin sauran masu sai da sayarwa musamman 'yan kasa da kuma baki eh mu'amala ce mai kyau wanda an riga an saba kuma an san juna mu'amala ce wacce ake yin ta tsawon shekara arba'in kamar da na gaya maka kafo zuwa kafo wannan kasuwa ta market an kai shekara arba'in kenan so abin ya koma ya fita daga kan 'ya'ya ya koma kan jikoki tun daga kan iyaye ake yi da kakannin kakanni to suka gada kuma aka zo ana ci gaba da harkokin kuma har yanzu ana ana yi ba fashi yarbawa na shigowa daga wurare daban-daban hausa Amma na shigowa daga wurare daban-daban da inyamurai da kowane kabila ana zo ana yin harkokin nan ta gwari suna kawowa kowace kabila na kawo wannan kayayyaki kuma kowace kabila na siya kuma harkoki ne waɗanda yake sun karbi sosai zai dukkan wanda ke kasuwar nan alhamdulillah ya hankalin shi ya kwanta musamman a bisa inda ake tafi da harkar tsarin gwamnati ita kanta gwamnati da lagos tana matuƙar farin ciki ta yadda muka samu kan zaren ta yadda da an ka zo mafiyar market da kama za ka wuce za ka samu matsala balantana kuma mota yanzu an waye gari mai mota ma musamman brc nan manyan-manyan mutum gwamnatin sun fi goma cewa masu biyo hanyar mata kasuwa da subukan express na mafi yawan lokaci za ga ana akwai eh, hold up akwai gosulo a express kuma nan hanyar kasuwa ba gosulo ba don komai ba domin mun wakan mu faɗa mun kuma yi mutane ka shaidi na cewa wannan kasuwa ba mu da wani guri da ya fi wannan kasuwa wannan kasuwa dole mu bi ka'idojin gwamnati abubuwan da muke na san rai ne ya kamata mu canza tsarin mu a daina sai da ka a bakin hanya a daina lodi a bakin hanya a kuma daina sadatti da muka zo hudu da muka danga mutane ke nan kuma Allah alhamdulillah mutane sun faice mu mun yi wannan abu Allah ya taimake mu yanzu kowa ya shigo cikin kasuwa da kasuwan ba duka ba zagi mafi alheri a gare baki daya kuma tun daga lokacin da muka yi wannan aiki na kasuwa kowa yake san barka hatta jami'an gwamnati suna matuƙar farin ciki da wannan aiki da muka yi na tabbatar da cewar ba a samun gosulo ba a sai da kaya bakin titi ba a lodi a bakin titi ba kuma ba datti ya ganin gaskiya mun samu babban yabo daga wurin jami'an tsaro. yanzu gane tare da wani mai sayar da citta a wannan kasuwa kuma zai gaya mana sunansa da kuma yadda kasuwanci ke gudana na citta a wannan kasuwa. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu ta tasir umar gwandu local gwamnati ina sai da citta da tafarnuwa eh, ina da shekara sha tara bana eh, harkokin kasuwanci suna tafiya kamar yadda ya kamata especially ma irin wannan lokaci da muke ciki na yanzu mun samu wani shugaba yanzu a wanda ya yi muna bazata. Na farko dai ya inganta kasuwancin mu ta social media ta hanyar YouTube ta hanyar da baya da ta gabata ba mu samu wannan ba. Sannan ya inganta mu ya samu kasuwa wutate ga haske ga security light ga kuma security camera ya samu na mu za mu yi kasuwa 24 hours da daddare sai dai in ka gada ma ka rufe ka tashi ka tafi ina wa Allah godiya da wannan nasara da Allah ya bamu kalan da muke fuskanta a kai To ga mu kuma tare da Abdullahi Malami daga International Market Mantua Ikosi Sheri Lagos Nigeria gargashin jagoranci Alaisha Usman Jibrin Samfan farashin kaya na wannan sati buhun masara naira dubu ashirin da shida buhun gero babban buhu naira dubu ashirin da bakwai dawa babban buhu naira dubu ashirin da bakwai wake dan gombe naira dubu arba'in da biyar wake dan mina naira dubu talatin da uku waken soya naira dubu talatin da takwas babban buhu dankalin turawa naira dubu arba'in babban buhu dankalin hausa naira dubu goma sha takwas babban buhu doya kwarya naira dubu dari da saba'in tumatir kwando naira dubu goma sha uku tattasai solo naira dubu sha ɗaya tarugu solo naira dubu tara cambo solo naira dubu goma sha biyu albasa babban buhu naira dubu arba'in watamilo kanta tumatir naira dubu ɗari shida da hamsin kabeji babban buhu naira dubu takwas kara solo naira dubu sha biyar kanumfari babban buhu naira dubu ashirin da shida citta solo naira dubu sha biyar tafarnuwa babban buhu naira dubu tamanin yar kofa a abdullahi malami daga international market maltuwa ikosi sheri lagos nigeria ta ba sauraro a kuma wannan shiri na kasuwa aka miki dole na wannan mako zai daga aya a madadin shugabannin wannan kasuwa da kuma sauran 'yan kasuwa da masu ciniki a wannan kasuwa da kuma gidan rediyon murya amurka na ku baba gida jibrin ke fatan a ji kasuwa lafiya shirin binciko farashi kan hau kan sauka kasuwa a kai miki dole Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Yanwa a cikin Kristi barkanmu da warhaka. Sunana Reverend Fada Nuhu Bala wanda yake mataimakin jami'in Ecclesia Katolika. Dole a ce kowane ɗan Adam akwai salama a cikin zuciyashi shi idan muka duba mu najeriya a yau akwai tashin tashin na rashin tsaro a tattaruwa abubuwan da suke faruwa za mu gane da cewa akwai rashin salama na farko idan akwai salama a cikin zukatanmu za a iya samun salama a cikin gidajenmu idan akwai salama a cikin gidajenmu da iyalanmu za a iya samun salama a cikin kabilu a cikin addinai daban-daban da muke da su a najeriya bari ba ku misalin na yaren Hibraniyanci Shalom Aleikem wato salama ta kasance gare ku. Haka addinin Kiristoci ya kwan lokacin da Yesu ya dawo ya ce musu salama alaikum. ‘Yan uwana da kuma abokan hudata musulmi na dukkan faɗin duniya da cewa su ma sun tabbata yadda inda ma za su shiga gidan mutum sai sun ce menene salamu alaikum. Wato bari salaman nan ta kasance ta da ku. Kuma akwai ‘yan salama a cikin gidan sai su amsa su ce menene salama kuma a gare gare ku kamar yadda aka bayyana mana a bishara ta wani Matthew sura biyar aya tara yace albarka ta tabbata ga masu kulla zumunci domin za a ce da su ya'yan Allah wato mutum shi kadai ba zai iya kulla zumunci ba sai akwai dangantaka tsakanin shi da wani ba wanda zai iya zauna a duniya shi kadai ya kulla zumunci a cikin rashin tsaron nan abin da muke nema ko kuma muke bukata shine dangantaka dangantaka tsakanin musulmi da krista bari ubangiji allah wanda yake ba da salama ya aiko da salamarsa a tsakaninmu yadda za mu yi zaman lafiya da juna cikin ƙauna da kuma ba da girma ga ubangiji allah maɗaukakin sarki ubangiji allah ya albarkace mu madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan motsa jiki wato exercise a turanci. a cikin shirin akwai kwararren likitan kashi Dr. Abubakar Sadiq Ma'azu da ke aiki a asibitin koyarwa na Barau Dikko a jihar Kaduna. To likita barka da wannan lokaci. Barka assalamu alaikum warahmatullah. To likita masu sauraron mu za su so su ji ma ƙarin bayani akan menene motsa jiki. motsa jiki kamar abin da ake nufi da shi exercise ya danganci duk wani abu wanda mutum zai yi da gabobin jikin shi da eh, wanda wannan abin da yake yi din eh, dalilin yinsa shine saboda ya kara mishi lafiya kuma sannan ya ya sa ya zama fit ya zama fit ya iya komai da komai kuma zai kara mishi lafiya motsa jiki ma ya kasu kashi nawa ne eto eh shi motsa jiki ya danganta ne da meye mutum yake so ya achieving kamar ya samu an yayi motsa jiki menene aim din mutum a motsa jiki yakan kasu daban-daban akwai wanda ake ce mishi kamar aerobic exercise sai kuma akwai wanda ake ce mishi isokinetic exercise shi wannan aerobic exercise din shine motsa jiki wanda shi dalilin shi shine ya kara maka lafiyar zuciya da kuma lafiyar lungs huhunka kenan ya ƙara lafiyan shi kuma ya ƙara maka lafiya gaba ɗaya na jiki shi kuma isokinetic exercise shi ne wanda kamar m shi ya kara lafiyan wani gaba ne na jiki ko kamar irin masu yin weightlifting da sauran abubuwa su ne suka fi yin isokinetic exercise so wannan aerobic exercise shi ne wanda in dai burin mutum ba wai yana so ya zama bodybuilder ba ne masu daga karfe da wasu abubuwa an dai masu gina jiki amma in burin mutum ya samu lafiya ne na jiki ya iya yin ayyukan shi ba tare da ya gaji ba zuciyar shi ta samu lafiya abin da ya fi cancanta da shi shine aerobic exercise to likita kamar yaya mutum ya kamata ya motsa jikinsa abin da ya fi dacewa ga motsa jiki ya bambanta tsakanin motsa jiki a yara da motsa jiki a matasa da motsa jiki a manyan mutane maza da mata da kuma motsa jiki da nake so in yi bayani a kai na mata masu juna biyu shi ma yana da amfani motsa jiki a yara da matasa abin da ya fi dacewa shine su samu samu kamar na minti 60 awa guda kenan na motsa jiki ko fiye da haka a ce a kowane rana in so shi ne samu su samu minti 60 na motsa jiki a kowane rana yara da matasa wannan yana da kyau musu ga manya kuma abin da ya fi kyau su samu kamar minti talatin a ce a mafi yawancin ranaku na mako in an fahimta kamar minti 30 kwana hudu a mako minti 30 kwana biyar a mako abin da ya fi dacewa kenan ga manya maza da mata amma ga mata masu juna biyu abin da ake so ga mata masu juna biyu shine inda za su samu kamar awa biyu da rabi a kowane mako na motsa jiki mata masu juna biyu da kuma mata wanda suka haihu waɗanda suka haihu suna kan shayarwa awa biyu da rabi na motsa jiki a kowane mako to yana da kyau amma abin da shawaran da ake ba mata masu juna biyu a lokaci guda ba a so su yi motsa jikin da zai wuce na minti goma in dai motsa jikin sosai sosai suke yi kamar irin jogin da wasu abubuwa ko kuma a'a motsa jikin da zai fi na minti ashirin in dai ba motsa jiki sosai sosai bane in abu ne da ya shafi fi dan tafiya wanda ba sosai ba vigorous exercise bane kar ya fi minti ashirin at a stretch a lokaci guda idan suka dan yi su huta ba a son su yi a lokaci guda ta ce za ta yi awa daya ko wani abu ga mata masu juna biyu da wannan ba fiye san haka ba duk da motsa jiki yana da muhimmanci me yasa ba a so su su daɗe mata masu juna biyu misali su daɗe suna motsa jikinsu duk da dai bayanin yana da yawa a wannan bangaren nan kuma shawarwari dai muke bayarwa zai kai ya kawo mu wani lecture amma su mata masu juna biyu in za mu ba da misali kamar abin da muke ce suna da hyperdynamic state jikinsu yana da abubuwa da yawa lafiyansu lafiyan shi bebin da ke jikinsu kuma duk lokacin da ake ce ana motsa jiki akwai jini yakan je sauran bangarorin na jiki to zai iya sa bebi ya samu matsala amma yana da kyau motsa jiki a mata masu juna biyu amma lok a daɗe ana yi shine abin da muke ba da shawara motsa jikin nan yaya ya kamata a yi shi abin da nake nufi a nan shine mutum zai zo ya ta tsalle ne ko kuma kuma ya ce yara ma ya kamata a ce ko kuma matasa su samu awa ɗaya suna motsa jikinsu za su yi ta gudu ne ko kuma tsalle ne ko rawa ko kuma wani irin motsa jiki ya kamata motsa jiki ya danganta ai da me zaka iya yi kai kanka akwai wanda zai iya jogging akwai wanda ya iya swimming zai iya swimming akwai wanda ya iya swinging da rope swinging ya danganta da wannan kamar inda da na yi bayani shi ka motsa jiki commonly na abin da muka fi yi shine kamar jogin yana da amfani saboda shi jogin zai taimaka ma gabobin jikinka da zuciyanka da kuma huhunka da kuma lafiyan jikinka gaba daya kamar mata a gida za ka ga in an ce su motsa jiki za su ce kai ya ai wannan kai komo da nake a cikin gida ma shi ma motsa jiki ne to shin a likitance wannan ma motsa jiki ne kuma yana ƙara lafiya a jiki eh, eh, eh to sosai in dai kai komo da take yi aiki ne sosai za ta tashi a ce a gidanta ta yi tafiya for a reasonable amount of time a cikin gida na aiki ta je ta dawo ta je ta dawo ta je ta dawo for a reasonable amount of time da za ta ji ta motsa jiki ba ta dinga zama a gida kawai tana zaune ta ce tana motsa a'a reasonable physical activity wanda zai shafi duka gabobin jikinta yayi na'am to likita misali ma kowace gaba ce take da bukatar a motsa ta a jikin ɗan adam gabobi a jikin mutum suna da yawa akwai wanda dama ai ba su a motsi akwai wanda da yawanci inda shi kamar da muka bada misali da jogin yakan shafi duka wanda yake ya kamata a ce an motsa to in kai jogin zaka ga ka motsa shi to likita wani lokaci zaka ga mutum zai motsa jikinsa bai yi zufa ba shin idan mutum ya motsa jiki ya yi zufa shine motsa jiki ko kuma idan mutum ya motsa jikinsa ko bai yi wannan zufar ba a likitance ya motsa jiki inda ya motsa jiki a yi zufa akwai masu yawan zufa sosai akwai masu zufa da wuri amma ana so da in so shi ne samu eh, in ka motsa jiki ka yi zufa amma akwai masu zufa da wuri akwai wanda kuma sukan daɗe ba su yi zufa ba to ya danganta in ka motsa jiki kamar wannan awowi da muka bayar ka amfani da su to ya isa ba zufa ba shine kriteriya na sawa a ce ko motsa jikin ya isa ko ya yi ko bai yi ba to likita menene ma muhimmancin motsa jiki a jikin dan adam muhimmancin motsa jiki zamu iya kasashe kashi biyu akwai akwai physical muhimmanci na motsa jiki sannan kuma akwai psychological muhimmanci physical muhimmanci kamar shine eh, abin da ya shafi jikin mutum shi kanshi lafiyan jikin mutum sannan kuma motsa jiki yakan taimaka ma tunani yakan taimaka ma tunani da psychology da na motsa mutane haka su yasa exercise yake da amfani sosai physically yakan taimaka ya kar yasa kai jiki da kar ka zama obese yana taimakawa yakan mai motsa jiki yakan iya samun a ce ba shi da ciwon zuciya yakan rage chances inda mutum zai iya developing ciwon zuciya mai motsa jiki zai iya yakan rage chances inda zai sa jini shi ya dinga hawa bp din shi ya dinga hawa mai motsa jiki zai dinga jin daɗin bacci baccin mai motsa jiki ya fi jin daɗin bacci fiye da wanda baya motsa jiki sannan kuma yakan rage ma wasu kansa kamar irin kansan mama motsa jiki yana iya rage risk in developing kansan eh, wannan sannan kuma yana increasing kamar abin da muke ce mishi good cholesterol a jikin mutum motsa jiki yana yi to ta wannan wannan duka physical abubuwa kenan mm. psychologically motsa jiki na da amfani sosai saboda motsa jiki na helping mutum wurin stress mutum ya yana stressed up to yakan helping wurin yawa eh, eh, yakan helping wurin coping da stress ya zama ok yana iya coping da wannan stress wato baya gajiya da sauri. eh yawa eh motsa jiki kuma yana sa mutum ya zama cikin yana cikin farin ciki motsa jiki na ƙara farin ciki saboda yana release abin da ake ce mishi wani endorphins hmm? eh, wannan endorphins din sukan taimaka gurin ya sa mutum yana cikin farin ciki haka ne motsa jiki yana sa mutum ya zama his um, self confident ya yadda da kanshi ya yadda da kanshi ya yadda da lafiyar jikin shi motsa jiki na sa na sa haka nan sannan motsa jiki na ƙara yana yau yana eh, inganta tunanin mutum yana improving creativity na mutum haka nan yana helping mai amfani ma sosai yana help nufin gurin drug addiction haka masu irin drug addict to ana encouraging din su su dinga su yi exercise ya su yi exercise wasu jiki na sa su ya helping din su gurin reducing wannan addiction din da sauran abubuwa kamar yana sa yana ƙara karfin kwakwalwa motsa jiki so motsa jiki na da amfani sosai shi yasa ake sa mutum su yi motsa jiki ba don lafiyar jikinka kadai ba har da lafiyar kwakwalwar mutum to likita musamman ma jarirai ko in an musu wanka zaka ga irin wasu gaɓoɓinsu akan dan dan jujjuya gaɓoɓi sana'o'insu su suna buƙatar wannan ko ba sa buƙata. wannan dai al'ada ne dai da ake yawan yi yara abin da fa suke buƙata gaskiya wanda zai taimaka musu bacci ne wani jijjiga su da wani abubuwa da ake masu da yawa mukan discourage shi saboda kar akan kai ga wasu aji musu ciwo garin yin wannan abin kashushuwan su bai karfi ba gabobin su bai karfi ba a aji musu ciwo ko a karya su ko muna ganin mutane da yawa da sukan so da haka yaro shi wurin ya girma ya tashi ya yi wayo bacci yake bukata ya sha mama ya yi bacci ne abin da yaro yake bukata to likita daga karshe. ce mace shawara zaka wa masu sauraronmu domin su tashi su motsa jikinsu don su kasance masu lafiya a koda yaushe. Abin da zan ba da shawara a akai ne in kana so ka motsa jiki menene abubuwa da ya kamata ake yi. Akwai abubuwa da yawa kamar interventions da sukan taimaka gurin motsa jiki. Idan mutum na so ya motsa jiki to in ka in ka samu a ce familinka familinka iyalanka kowa a gidan shi ma ya zama yana da wannan attitude na motsa jikin. Idan akwai akwai manya a gida iyaye na nan akwai yara to yara yaran su dinga taimaka ma iyayen a mu je jogin mu je waye yana taimakawa gurin asa a motsa jiki wannan yawanci ya kamata guraren aiki su samu guri wanda za a cire ko rana ko da safe ranar aiki a cikin maybe kwana uku cikin mako na ranar aiki kafe takwas in an je kafin a fara aiki a ɗaya wasu abubuwa da zai sa a motsa jiki sai ka ga ranar aikin kowa na cikin farin ciki an ji daɗin aikin kowa ya ji daɗi an ɗan motsa jiki yana da kyau sosai shi yasa ka ga mata in suka je gurin antinatal akan ɗan taimaka musu gurin motsa jiki sai ka ga sun yi wasa sun yi dariya eh suna ana dan taimaka musu wurin tafi da yan tsalle-tsalle saboda su dan motsa jiki da kyau yana encourage kamar yadda na faɗa yana improving creativity kuma yana sa mutum ya zama yana cikin farin ciki sannan kuma kamar a makaranta ga yara ana musu irin physical and health education da abin da ake ce mishi PE da yakan sa su ma su motsa jiki da kyau zaka ga yaran suna jin daɗin irin waɗannan abubuwan sannan kuma akwai irin kamar policies na gwamnati kamar akwai kasashe da zaka ga irin ko a kasuwanni ko a gurin aiki sai a ce in aka je gurin aiki sai a ce upstairs upstairs ne to kuma upstairs din za a iya ce to maybe ko ba lifta ko wani abu kamar haka saboda encouraging mutane su dinga hawa upstairs suna motsa jiki sosai ki sai kuma irin media kamar haka nan da muka dan yi tattauna akan motsa jiki shi ma yana encouraging wurin mutane su motsa jiki kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Abubakar Sadiq Mu'azu sai kuma ni Hauwa Umar Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashin hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da jula Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.